الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يعد وزن الربيع الآخر hijiran ma'aiki sallallahu alaihi ɗari talatin da biyar Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci jami'u Sheikh Talhat Salafi rahimahullah domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma muna cikin suratul ko suratul tabaraka kuma insha Allah za mu tashi aya ta biyar أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يكتشوا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها هجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا الله مدهوتين سرقية حقيقة منعدنت سمن دنيا بمصابيح دفتلو وجعلناها سنمك سنة وأنم فتلم هجوما للشياطين Ababen jifan shaidanu wa a'tadna lahum azabat sa'ir kuma muka tanadan ma waɗannan shaidanin azaba wacce take mai ruwa Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ayar yana ce mana wa laqad zayyana as-sama'a duniya. haqiqa mun adanta sama ta duniya idan aka ce as-sama'u duniya ita ce as-sama'ul ula sama ta ɗaya kenan wacce muke ganin ta Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari cewa hakika ya adanta sararin samaniya sama ta ɗaya saman duniya bi masaliha da wasu fitillu fitillun nan su ne nujumun ko kawaki taurari da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta taurari nujum ko kuma alkawaki samawiyya idan ta alkawaki samawiyya rana ta shiga cikin wata ma yana cikin alkawakibus samawiyya sannan taurari da ake da shi waɗannan suna cikin dukkan fitullun da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya musu zama ado da sama wannan fa'ida ta farko kenan ta halittar taurari Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci taurari a sararin samaniya saboda fa'idoji guda uku fa'idar farko ita ce an ta kuna zinatar lissama su zama ajan sama su zama sama sannan fa'ida ta biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya su gayi nan sai ke cewa waje wa ja'alnaha hujuman shayaƙin sannan muka sanya taurari su zama ababen jifa waɗanda ake jifan shedanu da su shedanu sun kasance suna satar jifa Allah subhanahu wa ta'ala yana kaddara abubuwa sannan ya sanar da mala'ika jibrilu alaihi salam mala'ika jibrilu alaihi salam dama shine malaku alwahyi shine mala'ikan da Allah subhanahu wa ta'ala ya wakkala shi da al'amuran wahayi wahayin nan tsakanin Allah ta'ala da sauran mala'iku da kuma tsakanin Allah subhanahu wa ta'ala da manzannin da yake aikowa a cikin mutane domin Allah madaukakin sarki ya bamu labari Allah ya tsaki min almala'ikati usulan wa min annas Allah madaukakin sarki yana zabar manzanni a cikin mala'iku kuma yana zabar manzanni a cikin mutane saboda haka mala'ikun Allah akwai waɗanda suke a matsayin manzanni ne na Allah masu isar da wasu saƙonni kamar mala'ika Mika'ilu alaihi salam manzo ne na Allah subhanahu ta'ala da ya wakkala shi da kula da al'amuran ruwa ruwan sama da ake yi da kula da kiragizai waɗanda za su zubar da ruwan sama Allah subhanahu Ta'ala ya da mala'ika Mika'ilu alaihi salam a matsayin ne manzo mai kula da wannan bangaren kamar yadda ya sanya malakul mauti mai karɓar rai shi ya yasa Allah madauki suke ce tawaffat rusuluna wa hum layu yufarriqun eh idan lokacin dan adam ya yi, sai Allah madauki suke ce tawaffat rusuluna manzanninmu za su karɓi ransa wahum la yufaqitu sannan ba sa ci wajen karɓar ransa ashe malakul mauti shi ma manzo ne daga cikin manzannin Allah a cikin mala'iku to wanda yake zama wasiƙa tsakanin Allah subhanahu wata'ala da manzanninsa na mala'iku da manzanninsa na mutane shine mala'ika jibrilu alaihi salam duk abin da Allah ya yanke na hukunci to mala'ika jibrilu shi yake zuwa ya isar da wannan sakon ga mala'iku sai shaidanu daga cikin aljanu sai su rika yi Allah ya ba su dama da iko ta su hau junansu ɗaya bayan ɗaya domin su je su sato abin da ake faɗa ma mala'iku a sama to idan suka je wannan satowar ne Allah madaukakin sarki sai ya umarci mala'iku sai su ɗibo wani yanki daga cikin taurari sai su jefe su da su illa man istarqa sam'a fa atba'ahu shihabun mubin sai dai wanda ya je da nufin ya tato ji daga sama to sai wani yula daga cikin yulaye na taurarin sama da ake ɓazgowa daga cikin taurari sai su jefe shi shi ke sai ya halaka to wannan fa'ida ta biyu kenan waje Allah shi hujuban nishiyafi fa'ida ta uku Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana a cikin suratul nahl yake cewa wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun Allah madaukakin sarki ya sanya tauraro ya sanya taurari su zama alama su zama alamomi da masana dogirafiya suke amfani da su domin su gane nan gabas ne nan yamma ne nan kuma kudu nan arewa ana amfani da taurari domin sanin alkibla shi yasa malamai suka ce ilimin taurari kala biyu ilimin taurari ya kasu gida akwai ilmun nujumi littasir akwai ilmun nujumi littasir ilmun nujumi littasir shine ilmin astronomy ilmin da ake amfani da shi na sararin samaniya da taurari domin gane alkibla domin gane canzawar yanayi domin gane ruwan sama domin gane alkibla wannan ilimin ilmi ne tabbatacce da ilimin musulunci ya tabbatar da shi addinin musulunci ya tabbatar da ilimin astronomy ilmin ilmun nujumi littasi akwai ilmin nujumi littasi wanda bokaye suke amfani da taurari domin su san me zai faru gobe yaushe wani zai mutu wani yaushe zai yi arziki wani zai yi arziki ko ba zai yi arziki ba wani zai yi aure yana son ya auri wata to sai ya je a bincika masa a wannan auren akwai sa'a ko ba sa'a wannan shine ilmin nujumi littasi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya haramta shi ya ce irin waɗannan ko sun faɗi magana a ce ƙarya suke ce kazabal nujumu kazabal munajjimuna walau sadaku kazabal munajjimuna walau sadaku masu ilimin taurari irin wannan na bokanci to ko sun faɗi magana a ƙaryata shi ko da an ga abin da suka faɗi ya zama daidai to Allah yana musu istirazi yana musu kiwon ragon layya ne a ƙaryata su kai a matsayinka na mai imani kai ka yi da su yasa limamu ibnu jarir ne tabari Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya rojo a tafsirin sa daga al-imamu qatada al-majrin sayyidina abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma a ƙarƙashin tafsirin wannan aya al-imamu qatada yake cewa inna Allah jalla sana'uhu Allah madaukakin sarki ya khalaqa hadhihi an-nujuma bi thalathati salih Allah ya halitta taurarin nan da kake ganin su a sararin samaniya bi thalathati salih saboda abubuwa guda uku khalaqa hazinatan lis-sama'i dunya Allah madaukakin sarki ya halitta taurari domin su zama adon sama ado ne ga sama idan mutum ya kalli sama taurari sun bazu sun watsu a sararin samaniya sai mutum ya rika jin daɗi a ransa in ya kalla akwai ban sha'awa a ciki kamar fitullu ne da ake jera su a yi magari kwalliya daga cikin abubuwan da ake ba gari kwalliya da shi da daddare akwai fitul idan birni ya kai birni to idan ka shigo shi da daddare cikin abin da ke ɗauka hankalinka akwai fitulu da aka jera su da to na Allah subhanahu wa ta'ala su ne na samaniya su ne waɗannan tawarin da kake ganin su kaga ma suna tsalle sai ga suna tsalle in ka kalle su sai ga wannan ya tashi daga can ya koma can in mutum ya tsaya yana kallo sai ya ga haka sannan wata ka ga yadda yake fitowa katotan nan ya cika sararin samaniya zai baka sha'awa haka yadda rana take fitowa ya Allah subhanahu wata'ala ya sanya su zama ado ne ga sama in ji al da qatada rahimahullah sannan ya ce wa hujumal lishayatin sannan Allah madaukakin sarki ya halicci taurari a matsayin fa'ida ta biyu su zama ababen jifa ga shaidanu shedanin aljanu waɗanda suke zuwa su ce za su satoji daga sararin samaniya fa'ida ta biyu ke fa'ida ta hukun ji al'allama ƙasa da rahimahullahu ta'ala ce ce wa alamatin yuktada biya. sannan Allah ya sanya taurari su zama alamomi waɗanda ake shiryatuwa ta sanadiyarsu idan mutum ya san ilimin taurari ba zai baga a hanya ba ko mun dajin da ya shiga tsokurin dajin da mutum ya shiga in yana da ilimin tawari zai gane hali wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun ya al-imam qatada yace faman yata'awwal minha ghayra dalika duk wanda ya je ya ba tawari wata fassarar da ba waɗannan uku ba faqad qala bi ra'ayi to ya faɗi mulanka, ya faɗi sarrai waɗannan alamomin guda uku abubuwan guda uku su ne dalilin halittar taurari duk wanda ya je ya ba su wata fassara ta daban ya ɗauki taurari a matsayin wani abu da zai rika amfani da shi domin sanin ilimin gaibu ai shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a hadisi kudusi sahihi yace Allah ta'ala yana cewa asbaha min ibadi mu'minun wa kafir yau an wayi gari a cikin bayina akwai masu mai imani akwai kafir yau an wayi gari a cikin bayina akwai wanda ya imani a kuma wanda ya kafarta faman qala mutirna bi nau'i kada wa kada fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil jawda duk mutumin da aka yi ruwan sama shi shikenan sai ya ce ai saboda tauraro kaza ya bayyana shi yasa aka yi ruwa kaza tauraron nan shi ya mana ruwa to wannan ya kafirce ma Allah amma yi imani da tauraro wa man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi kafirun bil kawkab duk kuma wanda yace Allah madaukakin sarki ya mana ruwa saboda falalarsa bi fadlillahi wa rahmatihi saboda falalar Allah da tausayinsa a gare mu to fadhalika mu'minun bi wannan shine wanda ya imani da ni wa kafirun bil kautar wancan shine kuma ya kafirce ma taurari to daga amfani da taurari domin sanin gaibu shine abin da limamu kata da yake nufi ce duk wanda ya ba tauraro wata fassara da ba hukuncin ba زينة للسماء الدنيا هجوما للشياطين علامات يهتدى بها waɗannan sune ne guda uku na halittar taurari idan ka ba su wata fassarar da ba wannan ba to mutum ya faɗi molankaye ya ya sa san rai a cikin addinin Allah wa akhta hazzahu sannan kuma mutum ya kuskura rabansa na imani in ji al-Imam Qatada wa adaa nasibahu kuma ya kodarta abin da ya cancanta ya samu a wurin Allah na lada wa takallafa ma la ilma lahu bi sannan ya matsa ma kansa abin da ba a ce ya koya ba to daga waɗannan su ne fa'idoji guda uku ko maksudai guda uku da Allah madaukakin sarki ya halitta taurari da su ga biyu Allah madaukakin sarki ya faɗa mana a wannan ayar sannan kuma a wata ayar ta cikin suratul nahl yace wa alamatin wa bin najmi hum to Allah madaukakin sarki yace haka yace ya sanya taurari su zama ado ga sama saman duniya sannan kuma fitullu a gare su da a gare ta sannan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya tawari su zama ababen jifar shekaru wa a'tadna lahum azabat sa'ir sannan kuma mun tanadar musu da azaba wacce take ta konuwa mai ruwa Allah madaukakin sarki yana ya siffanta a sair wata azaba ce daga cikin nau'ukan azaba da take cikin wuta wasu malaman kuma suka ce a sair ɗaya daga cikin ƙofofi ne da ake da su guda bakwai na wuta wuta tana da ƙofofi guda bakwai ko laha sab'atu abwabin kulli babin minhum juz'un maqsum Allah ya halitta sama wuta tana da ƙofofi guda bakwai ita kuma aljanna tana da ƙofofi guda takwas to wuta tana da ƙofofi guda bakwai a cikin ƙofofin nan shine wasu suka ce akwai azza'i eh Allah madaukaki a wata ayyana ta innal mujrimina fi dalalin wa su'ur su'ur ƙunuwa za su ƙunu za su babbaku ne su'ur to Allah madaukaki ce shaitanin nan da suke kaga ai bayan ya faɗi cewa za a jajjefe su a cikin suwatu safa ce duhuran wa lahum azabun wasif halaka ta tabbata ga shaitanin aljanu waɗanda shaitanin mutane suke haɗa baki da su domin su je su jiyo musu wai me ake yi a sama domin su zo su faɗa ma mutane suna bokanci da wannan idan suka je suka jiwo abu ɗaya a wancan lokacin wanda mafi yawancin malamai suna ganin ma yanzu ba su jin komai tun daga aiko manzalin sama aka doda kofofin sama wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba mun shafa tararin samaniya da sai mu je sai mu sato amma yanzu fa wajadnaha muli'at harasan sai muka ga an cika sararin samaniya da tsaro wa shuhuban da kuma yulaye waɗanda ake jefo mu da su to kaga wannan kenan to bokaye na mutane suna amfani da shedanin aljanu domin su ba su wasu sirrora su kuma duk su suna cin banga da wasa idan shedanin aljanu ya faɗa musu abu ƙara ɗaya su kuma sai su mai da shi guda ɗaya so daga rana ɗaya idan mace kowa wani ɗan siyasa kowa wani mai kuɗi kowa wani wani ɗan boko wanda bai san addini ba ya je wajen boka aka faɗa masa abu na zuwa zai ce masa an san abin da ke cikin zuciya shi shi shi Allah kuma istidrazin yana ba su dama da abin da ke cikin zuciya shi ke an kama shi idan kuma wani babban mutum ne shi mai ya zo shi nan sai ya ga kawai sai a kama shi duk manyan ƙasa ga su nan kawai zazzauna a gaban bokan nan sun dukar da kansu in shi babban mai kuɗi ne yana tsammanin shi mai kuɗi ne sai a kawo shi duk masu kuɗin duniya ga su nan sun dukar da kansu a gaban bokan burga a sihirce idansu shi yasa kare ne mutumin da zai je wajen boka kuma ƙa'ida ce duk lokacin da boka ya ga malamin sunna ya tsorata ya san maganin shi ne shi sai ya tsorata sai ya ji gaban shi ya faɗi in ma zai yi ta maza ya dake to zuce shi na nan na daka so da ya san ga mai tona masa asiri na mabokanci ba abin da ke ciki illa cin burga da mai da mutane dolaye yasa duk mutumin da zai tashi da wajen boka in ya ce maka shi intellectual ne ya yake shi ce shi yana da wayewa ba a je a sashi a ce je siyo kwallin naira biyar ya je wajen yan kolin na naira biyar kawai ake so ba kwalli na naira biyar ya kawo farin kwalli na naira biyar ya kawo a sa ya siyo allurai guda goma sha biyar kuma sai an kirga ba a yi ya kawo fakiti fakiti ba sai an kirga ɗaya bayan ɗaya duk kuma ya je amma Allah ta'ala wanda ya umarce shi da ya bi addini sai ya rika addini ta wurin kai yana da ra'ayi a nan in an zo zai ce shi a bar shi a ra'ayin shi amma kuma ga wani sakare can mai walki kaya ma bai sawa sai dai ya ɗaura walki sai ya ba shi ka'ida ya ba shi dokoki kuma ya tsaye shi sa ba karamar halaka ba ce Allah madaukaki zuke shi ne duk to Allah madaukaki sarki nan ya faɗa mana fa'idojin halittar taurari a sararin samaniya fa'idoji guda uku sannan kuma su shedanin da suke zuwa su je su satan nan Allah subhanahu wata'ala ya ce bayan azabar da aka yi musu a duniya ta jifan su da yula ta yula da aka ciro daga tauraro sannan kuma suna da azaba mai radadi a wurin Allah subhanahu Ta'ala. sai Allah madaukakin sarki ya ce walillazina kafaru walillazina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir Allah ta'ala ya ce walil ladina kafaru bi rabbihim azabu jahannama wa bi'sal masir walil ladina kafaru wadanda suka kafirta bi rabbihim da ubangijin su suna da azabu jahannam suna da azaba ta jahannama wa bi'sal masir kuma tir da jahannama ta zama makomar mutum Allah mana kuma sai nan yana nuna mana mutanen da suka ta'allaka zukatansu da shedanin aljanu waɗanda suke zuwa su su kawo musu sun ruwa su faɗa musu kaza kuma sun yi imani da su bal kanu ya'buduna al-jin aktsaruhum bihim mu'minun haka mala'iku za su ba Allah amsa ha'ula'i yakum kanu ya'budun Allah zai tada mutane tada mala'iku ga kuma shedani aljanu a gefe guda sai ya tambayi mutane waɗanda suka shi wa kuke bauta mawa sai su sai tambayi mala'iku ce a ha'ula ya kuka kanu ya abu shin waɗannan ku suke bauta mawa anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun shi wallahi shi na nufi shi na nan aljanu suke bauta mawa mafi yawancin su sun yi imani da aljanu sun yadda da aljanu aljanu suke bauta mawa aljanu ke ba su umarni su sa su yin sallah su sa su yi kaza in ana baka labarin kana karance karance kana kallon irin sharɗan da shedanin aljanu suke sama shedanin mutane akwai wanda ake ba da labari limami ne shi boka sharɗin da shedanin aljanin shi ya bashi don ya rika masa hidima shine kullum an zo zai ja mutane sallah sai sa hannun shi a wando ya taɓa al'aurar shi ya sallah ba alwala shi kenan shi sharɗin da aka ba shi kenan abin da zai kenan kullum kuma in dai mutum zai ci gaba da waɗannan sharɗa su kuma za su ci gaba da masa dama burinsu mutum ya kafirta a matsayinsu na jikokin shaidan su ga wuta tare shi ne Allah mutum ya ku a cikin mutane waɗanda suka kafurce ma Allah suka bi shaidanin aljanu to suna da azabu jahannam suna da azaba ta jahannam jahannam sunan wuta ke nan gabaki daya sunan wuta gabaki daya shine ake ce mata jahannam sunanta ne gabaki daya a cikin da shine take da waɗannan ƙofofin sannan take da nau'ukan azaba sannan take da matakai a ƙarƙashin a cikinta wa'atadna lahum adabat abin da wa bisal masir kir wuta ta zama makomar mutum duk wanda Allah madaukakin sarki ya kaddara masa shi zauta, to Allah ya gama walakanta shi innaka man tudkhilin nar faqad akhdaytahu cikin addu'ar da mummunai suke yi suna cewa Allah lokacin sarki ka tsare mu shiga azaba ka tsare mu shiga wuta na man tudkhilin nar faqad akhdaytahu ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta ka gama walakanta shi karshen walakanci kenan shi yasa mutanen kirki ba za su ji ko ko ko ƙarar wuta ba za su ji ba la yasma'una hadisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun ba za su ji ƙarar wuta ba Allah madaukakin sarki ya tsare ni Allah tsare ni abin da ake fatan mummuni ya yi shine sai dai ya ga wuta ya hango ta amma ba ya ji ƙararta ba balle har ya shiga ciki kuma tun daga nan duniya ake fatan mutum ya shirya kada ya shiga wuta duk wanda ya shiga wuta a lahira to daga duniya ya nemi ya shige ta Allah ka tsare ni. sai Allah ki ce Iza idza ulqu fiha idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya Iza idza ulqu ha! idan aka jefa su a cikin wuta sami'u laha shahiqan sai su ji ta tana wani kakari tana hargowa wa hiya tafur kuma tana tafarfasa lafazin shahid asali kukan jaki ce kukan jaki shi ake ce ma shahid irin wannan abin da yake haka din shi ne ake ce masa shahid malaman lugar larabci sun yi saɓani jaki na da nau'ukan kuka alal aƙalli guda uku akwai abin da suke ce mishi sahih akwai abin da suke ce mishi nahi akwai kuma abin da suke ce mishi shahid duk kukan jaki ne bai da dadi wani mai hikima abin da bala mawaki na zamanin banu umayya rubba ibn al ne daga cikin mawaka ne masu hikima na zamanin banu umayya yana yana yana yana siffanta wani jakin shi yake cewa hashraja fil jawfi hasilan wa shahaq hatta yuqala nahiqun wa ma nahaq yace hashraja jajina ya rika irin nun kukan yana irin kukan zuci din nan shine hashrada sahilan ya fitar da wani irin kuka wa shahaq kuma ya rika ihu yana hangowa fiye da wannan hatta yuqala nahiqun har a ce a ah, ai jaki na yi kukan karshe wa ma na haka. amma ba irin wancan kukan yayi ba na karshen to ne sai malaman lugha suka ce hawa hawa ne idan aka ce shahaqal himaru jaki ya kuka kuka ɗan kaɗan wanda kila ba sai kawai ko ba amma idan aka ce hasala sahala kai in aka ce sahala to ya kuka na tsakiya kenan wanda duk inda kake sai kawai ko amma idan aka ce na haka to ya kukan da ko bacci kake sai kawo farka to wutar jahannama sai Allah madaukakin sarki saboda ya nuna muna kukanta sai ya kamanta irin kukan da jahannama take yi ko kukan da ƴan wuta za su ji ƙarar jahannama na yi kamar yadda ba ka son ka ji kukan jaki inna ankara al-aswati da sautul hajji duk inda Allah zai ambaci jaki a cikin alqur'ani to zai faɗe shi ne a matsayin zargi مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يتي كمثل الحمار يحمل أسفارا هذا أن الله ملوك تنسلشي ذكر الحمار في معرض الضب كوش داجي أكي سنوكما واخرج من صوتك يتي إن أنكر الأصوات لصوت الحمير mafi munin sauti da ba a so shine sautin jaki ba yi da daɗi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tum nahiqa al-himar fata'awwadu billah idan kuka ji jaki ya kuka ya ƙara jin nan to ku ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa innahu ra'a ash-shaytana ya ga shaytan ne wa idza sami'tum siyaha ad-diq fasabbihu fa innahu ra'a al-malika al-malaka idan ko kuka ji zakara yayi ya yayi tara to ku ce ku ce subhanallah domin shi ya ga mala'iki kaga zakara a na kirki amma jaki abun banza to wuta kukan da wuta za ta rika yi idan an jefa ɗan wuta sai su ji tana wani ƙaraji tana kuji shafiƙon irin na jaki irin yadda jaki yake yin wannan kukan mara daji wanda duk mutumin da ya ji shi ba zai ji daɗin sa ba in dai mutum eh, ya tadawwaqu al-aswat in Allah madaukaki ya baka ɗabi'a ta jin daɗin saututtuka idan ka ji kukan daki ba za ka ji daɗi ba la ku sautal hayy ba za ka ji daɗin muryar jakai ba ba ta da daɗi to shine Allah madaukaki ce in aka jefa yan wuta sami'u laha shahiqan sai su ji tana wani irin karaji tana kuji wa hiya tahul kuma tana tafabbata wato a shirye take tabbatar da kasu kuma ku duba wannan dan jikin namu fa da Allah madaukakin sarki ya halicce mu da shi ba da shi za a shiga aljanna ba ba shi kuma za a shiga wuta ba sai Allah madaukakin sarki ya mai da kowannen mu irin yadda aka halicci annabi Adam alaihi salam خلق الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام على صورته على سبعين ذراعا ذراعي سبعين tsawon annabi adam alaihi salam kenan hadisi zai to sai an mai da mutum girman haka sannan za a sa shi a wuta amma ba haka ba wutar wutar lahira ai tun daga nesa ma mutum zai narke wutar lahira tun daga ce dan fata-fata haka ai sai an mai da mutum ya zama kato tan kato ya zama shirgegen kato ta yadda wuta za ta ci ta ji daɗi sannan sai a jefa shi a wuta bai da amfani wanda za a haɗa shi da duwatsu waqudu hannas wani hijara kada shi da duwatsu za a manya manyan duwatsu da kake ganin su su za a haɗa yan adam da aljanu shedanu a cikin wuta da su Allah ka tsare shi ya sa yasa ta sama in yi wa'azi wa'azi sai ce fattaqun nara walau bi shaqqi tamrati ku ji tsoron wuta ko da da baskin dabino ne ku raba dabino ɗaya ku ba da rabi kyauta ku ce Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shiga wuta ta da mutane sun san wutan nan da ba za su yi abin da suke yi ba manzo Allah ya yayi mafarki mafarkin annabawa gaskiya ne hadisi sahihi yana cikin sahih bukhari da muslim mafarkin manzon Allah sallama da yayi aka tafi da shi aljanna kuma aka tafi da shi wuta ya ba da labarin nau'ukan azaban da ake ma mutane azaban magulmata azaban masu zina da cikin al'umma wasu irin nau'ukan azabar da za a musu abin na daban su duka mutum ya shirya da yi ƙoƙarin gyara halayenmu da alaƙanmu tsakaninmu da Allah subhanahu wa ta'ala kada mutum ya aikata abin da zai shiga wuta ya tsara kansa daga shiga wuta tun a duniya ta yadda idan ya tafi lahira za a masa hisaban yasira hisaban yasiran shine a ce ka wuce ba ma sai an bincika ba shine al hisabu yasir domin man nuqisha al duk mutumin da aka yi masa aka tsawaita masa binciken hisabi to sai an masa azaba azaban nan kuma a cikin wuta za a ba mutum saboda wuta tana da ban tsoro wajibi ne mai mutum ne ba kansa karatun tanasa a duniya domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tsira da shi bayan kyawawan aiki da guziri da mutum zai yi da istighfari da yawan tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda zanubai da tsibatibai da mutum zai yake aikatawa to kuma dole ya riga addu'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi kana rahiman bina mai tausayin mu ne baya san duk abin da zai bamu wahala shi yasa ya karantar da mu addu'a duk lokacin da kai kai kai sallah kai tahiyya to labudda an ta'awwada min arba'ati ashiya ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم يا الله قتري ندق عذاب وتا ومن عذاب القبر sannan ya Allah ka tsare ni daga azabar kabari wa min fitnatil mahya wal mamati ya Allah ka tsare ni daga fitinar rayuwa da kuma fitinar mutuwa fitinar rayuwa dukkan fitinu da Allah ke jarraba mutun da su amma akbaru fitanil hayati fitnatul kufr mafi girman fitinar da Allah zai jarraba mutum da ita a duniya yana da rai ita fitinar kafirciwa ko fitinar rashin tsayawa akan manufa ɗan abu ɗan kaɗan na duniya ya sa mutum ya hude ya ƙaurace ma al'ummarsa ya saba da al'ummarsa ya je ya haɗu da waɗanda za su yaƙi al'ummarsa wannan yana cikin fitinar rayuwa sai mutum ya roƙi Allah ya tare shi daga wannan ba za ka gama rayuwa ba kai alfahari ka ce kana da tabbas ɗin za ka ci wannan sai ka ta addu'a ɗan abu kaɗan zai sa a zo a gudu mutum a masa alƙawarin makami ko ya masa alƙawarin dukiya ba fa an ba shi duki ba an ba shi mukamin ba an mushi alkawari yana tsammanin wannan mukamin zai tabbata shi kenan zai mutum ya ya halaka abin tashin hankali ne wani karabin munasaba irin abin da yake ta faruwa a Najeriya nan yaƙi ne fa ya zo fa yanzu ba tsakanin kare musulunci da abin da ba musulunci ba su ɗazun na ji wasu a gidan ji wai an yi hannun da yawa da su wai goodluck sambo ulama council of ulama media wani ne wani wai malamai ne sun kafa kungiya ta wayar da kan mutane a zaɓi jonathan sun kafa wai tun 2010 shekara 2010 suka kafa kungiyar inda wani irin bala'i ne wani irin wannan halin da al'umma take ciki yanzu akwai musulmin da zai fito ma mutane ba wani ɓoye-ɓoye ya zo yana ce mutane wasu zo su zaɓi waɗannan mutanen ba wani magana ɓoye-ɓoye a ciki in dai shaidanu za su fito gidan rediyo su yi maganganun da suka ga dama to wajibi ne dukkan wani mai tsoron Allah ya fito ya musu rai wannan mutane shaidanu ne irin wannan halin da ake ciki menene za ka fito da shi ka ce kai tallau waɗannan mutanen a yabe su ba magana addini ba ba ka da magana addini a da maganar rayuwa da ci gaban ƙasa shirin lalacewa ce al'ummar mu take neman ta shiga ciki yabihu dinahu bi 'ardin yasirin min ad-dunya shin ya sai da addinin shi saboda wani abu da za a dan bashi ya yi ya gama shi kenan bai amfana ba bai amfanar da kowa ba ya mutu wa yal'anuhu tarih wa tal'anuhu al'umma tarihi ya ta tsine ma mutum al'umma baki ita la'ani mutum duk wanda ya shiga cikin waccan guguwar da aka yi dubu goma sha dubu biyu da sha ɗaya ayyan kuna ganin yadda mutane suke rayuwa kowa ana kallo waye ya koyi bayan waɗannan mutanen ya yi lafiya la a cikin malamai la a cikin 'yan siyasa ne amfanin su waye ke ganin su a da kima a cikin al'umma wane ne ke girma masu in ba lalatacce kamar su ba to har mutum wai jarabawar duniya ta ɗebe shi ya je faɗa cikin wannan guguwa sai mutum ya addu'a to kaga wannan ke to fitinar rayuwa sannan wani fitnatul wal mamat da fitinar mutuwa malamai suka ce fitnatul mamat al mautu ala ghairi milla mutum ya mutu ba akan addinin musulunci ba fitnatul mamat kenan wasu kuma malamai suka ce mutum ya kasa faɗin kalmar shahada a lokacin da zai mutu wannan fitnatul mamat sannan wani min fitnati al-masih ad-dajjal sannan kuma mutum ya roƙi Allah ya tsare shi daga fitinar almasih mai shafaffen gido addajjal wannan fataccen wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da shi a ƙarshen zamani yana cikin fitinin rayuwa yana cikin fitinin da Allah madaukakin sarki ya zarrabu bayi da su shi yasa manzalin sama yini guda yayi tun tun asuba har isha'i yana karantar da sahabbansa su san waye dajjal komai da ke da alaƙa da dajjal sai da annabi sama ya karantar da sahabbansa sahabin da ya rawaito hadisi yake cewa sai dai mai son cin abinci a cikin mai dace, din ci abinci manzon Allah sallallahu alaihi ko saboda jarumtarsa sai dai a miƙe a yi yana bayanin waye dajjal ya faɗi suwaye uwayen shi wace waye baban shi a wani gari za a haife shi su waye za su bi shi siffofin mutanen da za su bi shi siffofin dajjal sannan duka da manzon sama ya gama ya faɗa mana kuma hanyoyin da mutum zai bi ya tsara kansa daga dajjal duk suna cin abubuwan da aka umarce mu idan mutum ya zo sallah a tahiyarsa ta karshe ittifaqan na malamai mutum ya roki Allah ya tsare shi daga waɗannan abubuwan guda uku daga ciki akwai jahannam a matsayin abu na farko Allah ka tsare mu daga wutar jahannam to shine shine Allah man suke ce idan aka jefa ɗan wuta jefa su ba za a yi majaujawa za a yi da su fiha idan aka jefa su a ciki haka za ka fassara idan aka jefa su a ciki ko aka wurga su ciki sami'u laha shahiqan sai su ji wuta tana wani kakari wa hiya tafur kuma tana tafarfasa tafarfasa tana tafarfasa duk wanda aka jefa shi a ciki sai dai ta gama da shi shine tafur lafazin tafur a larabci shine tafarfasa fara ya furu shine tafarbasa hassan ibn sabit radiyallahu ta'ala anhu mawaki daga cikin mawakan da suka rika yi dan kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka rika yin waka dan kare manzon Allah sallama yana fadi a wani baitin sa yana cewa taraktu miqidrakum la shay'a fiha wa qidru alqawmi hamiyatun tafuru ce taraktu miqidrakum kun bar dukunyarku la shay a ba komai a cikin ta wa qidhul alhali tukunyan mutane abokanan gaban ku hamiyatun te zafi tafuru tana ta tafarfasa to haka wutar jahannama za ta yi tana tafaffasa kuma ga ƙara ji ga ƙara da ƙugi sannan kuma ga tafaffasa tana yi Allah da ku ka tsare mu daga shiga wuta sai Allah ya ci gaba da siffanta yadda jahannama take تكاد تميز من الغيظ نعم كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير الله تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير تكاد تميز wutan nan ta kusa saura kirista kataccale min alghaiz saboda gushi kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka jefa mata wasu jama'a sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wuta su tambaye su alam ya'tikum nabiy ashe masu gargadi mai gargadi bai zo muku ba takadu tamayyazu Allah madaukakin saki yana tuffanta yadda jahannama take ƙara take take fuzga takadu saura kirti tamayyazu ay tataqatta wa tatafarraq saura kirti tararrabe tawawwafe min al-ghayz saboda hushi ta fusata kamar yanzu misali a ce ga wani wanda aka aje shi ne wanda ake ce musu masu fushi da fushin wasu eh, masu fushi da fushin wasu waɗanda suke zana masu laifi ko suke gama da masu laifi ce an kawo mutum gaban sarki ya zagi sarki aka ce a tafala shi to ya za ka kalli wannan dogarawan ya za ka ga yadda za ka ga dogarin da aka da shi ya yi masa ladabi ko ya masa hukuma don ya wuce ladabi ya za ka ga yadda yake to wuce dama cikin gushi take shine al-ghayz eh, al-ghayz na nufin tsananin fushi malaman luga suka ce alghaiz ya fi alghazab alghaiz ya fi alghazab alghazab ya fi sata matakin farko kenan na hushi shine ake ce masa alghazab amma idan aka ce ta gayyaba sai ya kai karshe ke mutum ya kai matakin karshe kenan a hushi sai a ce alghaiz eh. ya kai matakin karshe kenan a hushi wanda kawai fushin ma ya kai ma idan mutum zuciya ta kai ƙarshe saboda kusata irin wanda mutum zai kasa maganar nan to shi ne ake ce masa al kullama ulqiya fiha fawj duk lokacin da aka jefa mata wasu tarin jama'a al shine tarin jama'a wani rukuni na mutane shi yake ce masa al ko wani aji na mutane sa'alahum khazanatuha sai masu tsaron wuta sai su tambaye su alam ya'tikum nadid wai ku mai gargadi bai zo muku bane kuka bari kuka shiga wuta ba mai gargadin da ya zo muku ne ba mai wa'azi nazir qur'ani bai zo muku ba ba a saukar da alqur'ani ba nazir ba aiko muku manzo bane to me a musu قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير قالوا في صباد أمسى سشي بلا إيه قد جاءنا نذير أي غرغدي يا زمنا فكذبنا سيمك كريتا wa muka ce ma nazzala Allah min shay'in ai Allah bai saukar da wani abu ba in antum ku masu gangadin nan ba ku zama komai ba illa fi dalalin mubin kabir ba ce kuna cikin bata mai girma wannan amsar da ƴan wuta za su ba mala'ikun da suka tambaye su kenan su mala'ikun wuta ba su dariya Allah ya halitta ba su taɓa dariya ba sunan shugaban su malik Yan wuta za su ce idan azaba ta yi musu su ce wana da ya maliku li yaqdi alaina rabbuk sai su kira su ce ya maliku li yaqdi alaina rabbuka ka karokan mana ubangijin kai hukunta mana kawai mu mutu mutuwa nake so yanzu qala innakum makifun sai ce za ku dawo a cikin yanzu aka fara eh yanzu kuka fara dandanawa ai yanzu aka fara dan ba aka sa azaba ba azabar wuta ta gobe ta fi ta yau ta yau ta fi ta jiya ta jibi ta fi ta gobe ta gata ta fi ta jibi ta citta ta fi ta gata haka kullum azaba karuwa take haka Allah ya kaddara musu kuma mafi haɗari idan mutum ya shiga wuta idan kafiri mai shi sai a ce masa hududun bila khuruj bila khuruj dawwama ba fita har abada ba fita makifina fihi abada har abada za su zama dawwama cin azaba ba fita ba fita amma idan masu imani ne ana bata Allah subhanahu wata'ala bayan sun yi wasu miliyoyin shekaru kila a cikin ilimin Allah in Allah ya ga dama a cikin ilimin saƙi da ahli sunna wal jama'a Allah madaukakin sarki zai iya fitar da su daga wuta ya mai da su aljanna wannan da rahamarsa da kuma ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ceton masu ceto sai Allah madaukakin sarki ya fitar da su amma kafirai har abada ba za su fita ba kana tsammanin cewa kai da aka ce an ce musulmi zai shiga wuta ya fita kai ka yi fata ka shiga waye tabbatar da kai idan ka shiga ba za ka fita ba za ka fita kai waye sanar da kai ka shiga za ka fita ba tabbas fata ake yi rajaji ana maka fata to kaga kar kai fata ka shiga ke to shine Allah madaukaki ba bada labarin ga hirar da ke gudana tsakanin masu tsaron wuta mala'ikun Allah wanda ba jariya a fuskar su ba alamar tausayi a fuskar su Allah ya halitta su domin su daki kafiri su daki mujrimi su doki asi mai sako qalu bala sai su ce a eh kad ana nabiyun ai wani mai gargadi ya zo mana zabna, sai muka karyata takzibin nan zai iya zama a takzibu bil ƙau zai iya kuma zama a takzibu bil amal akwai karyatawan baki ƙarya ne kamar yadda annabawan da suka gabata mutanen da suke karyata su da baki su ce musu kazza E, kamar yadda samuda suka ce masa kazzabun ashir suka ce suka ce ma annabi salih alaihi salam suka ce kazzabun ashir ce kai makaryaci ne tantirin makaryaci annabin Allah ake faɗa ma wannan magana kai tantirin makaryaci shine Allah ya ce ya'lamuna gadan man al-kazzabul ashir gobe tashin aljama za su san waye tantirin makaryaci za su san kowaye to ga zunan yanzu fa kazzabna muka qaryata kaga da baki ke sannan akwai at-takzib bil amal ko bil fi'l akwai ta qaryatawa a aiki aikin mutum zai nuna ya karyata ko at-takzib bil hal yanayi wanda malamai suna cewa al-hal ablaghu min al-maqal al-hal ablaghu min al-maqal so tari abinda mutum zai yi shi a yanayinsa a fahimci haka ko lisanul hali ablahu min lisanil maqali abinda mutum zai furta a a ga yanayin shi ya nuna to ya fi tsanani fiye da abinda mutum zai furta da baki ya fi gaskatawa to sai suka karyata suka ce muka karyata kunna muka ce ma nazzala Allahu min shay ai Allah bai saukar da kai ba kariya kuke ku malamai da kuke faɗin mana gaskiya kariya kuke duk maganganun banza ne kuke faɗi kawai in antum illa fi dalalin kabir ku ba komai kuke ciki ba illa fi dalalin kabir face a cikin bata mai girma wai batattu ne suke ce ma shiryayyu wai ku batattu ne kafare suke ce ma annabawan Allah ku batattu ne lalatattu suke ce ma bayan Allah ku batattu ne kuna cikin bata batan ma ba karama ba babban bata ba kafa ta mai sauki ba suka ci gaba da magana وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير suka ci gaba da ba mala'iku amsa suka ce wa qalu suka ce law kunna nasma ai da mun kasance muna ji au na aqilu ko muna hankaltuwa ma kunna fi da sa'iri da ba mu kasance a cikin waɗanda za su shiga wuta mai tsananin ƙona mutane ba nan an sun kore ma ji ji nan suna ji da kunne kaga inda Allah markai ke ce walahum azanun la yasma'una biha ga su suna da kunnuwa amma ba sa kunnuwan ba sa fahimtar abin da ake faɗa musu sai ta shiga ta nan sai ta fita ta nan kunnan kashi in ji bahaushe suke da shi kunnan kashi wanda bai jin magana bai ji wacce za ta amfane shi amma yana ji dan magana ta shiga cikin sa zai ji amma ya fahimta ya aiki da ita to wannan ba zai ji kaga walahum adanun la yasma'una bi ki sannan au na'qil ko muna da hankali lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata amma ba su fahimta da waɗannan zukatan nasu qulubuhum qasiya zukatan suke ke kasassu ne idan aka faɗa musu sai su sha kulatin bangaren ta kai mu mutanen mu yanzu a makabarta za a zo ana wa'azi ai a sunna idan aka kai makabar aka kai mutum makabarta a sunna lokacin da ake tajihizin gawar ake shirya ta a sunna manzon Allah ta sama yana yin wa'azi daidai lokacin da masu haƙin kabari suke haƙin kabarinsu to daidai lokacin kuma sai a tunatar da mutane manzo Allah sallama ya taɓa yi ma har ya umarci ɗaya daga cikin sahabban sai ce ya shiga cikin kabarin ya ji ya ake ji to daidai wannan lokacin ba laifi ba ne idan wa'azin nan ya ɗan yi tsawo har aka gama rika mamacin nan a ci gaba da wa'azin ba a gama ba to zai ga mutanen mu suna tafiya wai ana faɗin abin da ba sa so ana faɗin abin da ba sa jin daɗi an musu wa'azi an ce su daina fiye a makabarta su daina amsa waya a cikin makabarta to wannan maganganun sun ba su haushi sai su tashi sai su ka tafiya su halin da mutane sun kai ke a makabarta in makabarta ba ta zama ma mutum wajen wa'azi ba to ina kake tsammanin ya zama zama masa wajen wa'azi gashi fa makabarta fa hakika ce waqi'iyya abu ne da ya afku tabbas gashi na ina kallo ana rufe wani dan uwansa yau kai kake kai wani gobe kai kake wani kai wani kai liman ne yau kai ma wancan sallah ba za ka yi lissafa gawawakin da kai ma sallah ba wata rana kai za a mawa ana kirgawa inda kana kirga lis a matsayin ka na liman mutanen da kai ma sallah ba ka san iyakarsu ba kila kai mai wankan gawa ne da kana kirga mutanen da ka wanke ba suna da yawa to wata kai za a wanke nan ayoyi ne da ake nuna mana mu fahimce su sai ya zama kunnuwan da Allah ya ba mu sun mana amfani zukatan da Allah madaukaki take ba mu sun mana amfani to shine suka ce da sun san mu suna da hankali kuma suna ji to da ba su zama cikin mutanen da za su shiga wuta ba amma me ai kaddara ta riga fata shike sun riga sun ba hasken su a duniya ta rabu فاعترفوا بذنبهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب ba a cewa ku bidan suka yi ikirati da kawunansu da kansu sun yi masu yi laifi fa a sahabin sa'ir tir can ga su gada da a sahabin ga waɗanda za su shiga wuta a ƙona su ba a cewa ku bidan sun yi ikirati abinda ake ce mai ikirati shine ka faɗa abu ka ce kai ne ake ce masa al-ikirar ko al-ikirar har a duniya itirafi a kotu yana da tasiri malamai suna da ka'idoji a game da itirafi ce la udra liman aqarra ko la udra liman i'tara duk mutumin da yazo yace shi laifi da kansa to bai da uzuri daga baya ce kuma bai yi ba ko kuma su ba da ka'ida su ce al-iqraru aula min ash-shuhud ka zo ka tabbatar da abu da kanka ya fi kawo da ta kawo da kotu a kotu ba ta bukata sai an kawo shi ka ba ka ba kotu sauki to ka ga nan fa ta rabu bi dambihim sun yi itirafi da kansu sun tabbatar sun yi kirari da kansu bi zambihim da zunuban da suka yi suka ce su suka yi zunuban nan Allah bai zalunce su ba su suka jaba kansu sakamakon abin da suka aikata shine aka saka aka saka musu balarabe na cewa ya daka aukata wa kuka na baka tsuntsun da ya jawo ruwa shi ruwa kan doka wa suhqan li sa'id tir fasuhkan idan balarabe ya ce fasuhkan shine kana kora wasu kana cewa dir ai gaba can kamar yadda zomo ya ji kiɗan farauta ya ce ma can ga su gada can ga su gada ce wannan kiɗan ya tafi can ga su gada ya kai ma gada ya je wajen gada ai gada ma gada ma ɗaya daga cikin naman jeji to zomo ya ji kiɗan farauta da can ga su gada shi fasuhkan Zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan lafazin a wani hadisi a filin tashin alkiyama abin zai faru shi ranar lahira zai gane al'ummarsa da alwala alamar alwala duk inda ake mai sallah to ranar lahira manzo Allah su sama zai gane cewa yana cikin mabiyansa ko yana cikin al'ummarsa to duk an tashi da alamar alwalan nan sai kuma manzo sama ya ga mala'iku suna kora wasu hanyar wuta kuma suna da alamar alwala wannan hadisin yana da ban tsoro ga su da alamar alwala kuma manzon Allah sama ya ce al'ummarsa zai gane ta ne da alwala to kuma a cikin wannan al'ummar da yake cewa ummati ummati kowa na nafsi nafsi amma manzon sama na ummati ummati sai ya ga mala'iku na kora wasu ana hanyar wuta da su shi kuma yana kiran su zuwa aljanna sai ya ce ma mala'iku ummati ummati ai waɗannan ma cikin al'umma ta ciki sai mala'iku su ce laisu ummatak ba su cikin al'ummak innahum qad had qad ghayyaru wa ahdathu wa baddalu ba'dak sun canza addini sun yi bid'a sun kirkiri abin da ba kai ka karantar ba ba su cikin al'ummak sai manzo sun sai ce fasuhqan fasuhqan ummata gaida asha ummata gaida asha canza su gada Ala gayyat a tafi da su wuta ka ga alamar alwala annabi sama ya gane suna cikin al'ummarsa suna cikin ahlul milla amma kuma za su shiga wuta saboda me saboda bid'a isa bid'a sharri bid'a sharri babban sharri bid'a kada mutum ya kasance yadda da bid'a duk abin da aka ce maka baya cikin addini tsirarka ka nisanci wannan abin duk sanka da kake yi duk yadda aka kawata wannan abin da ado to kada ka yi ci Allah ka tsare to wannan jawabin yan wuta kenan tattauna wasu da mala'iku a cikin wuta Allah subhanahu wa ta'ala yana da wani usulubi a cikin alqur'ani kuma yana karantar da duk lokacin da ya bayani akan yan wuta to kuma in ka kalla sai ga ya biyo da yan aljanna shine malamai suke ce masa uslubut targibi wa tarhibi salo na faɗaitarwa da kuma tsoratarwa haka ake son masu wa'azi su zama ka tsoratar sannan kuma ka faɗaitar amma wannan yanzu mun ƙara da tsoratar mu sai mu tafi a fargice eh, sai sati mai zuwa kuma sai mu tafi a marmarce insha Allah ta'ala yau da yanzu Allah mana ya gama mana bayanin yan wuta a tsorace za mu tafi a fargiki mu ji tsoron wuta satin da wuce ko satin da zai zo insha Allah sai Allah mu guzaki ya ba mu sai mu ji muna marmarin aljanna Allah ka sa mu cikin yan aljanna Allah ka tsiratar da mu daga cikin wuta Allah mu guzaki kada ka sa mu mu shiga wuta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام نعم

ta alwala'u da albara sun san wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum sun san haka sun san wa lan yaj'al Allahu lil kafirin 'ala al mu'minina sabila duk sun san waɗannan ayoyi wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum duk wanda ya jibinci kafarai daga cikin ku to ya zama cikin su yake akwai jibinta da tafi ka ba mutum ya shugabance ka shekara hudu ina shugabanta ka akwai jibinta da tafi wannan shekara hudu shine shugabanka shine zai kulan maka da addininka shi zai kulan maka da rayuwarka shi zai kulan maka da dukiyarka shi zai kulan maka da hankalinka shi zai kulan maka da nasabarka shekara biyar ka ba shi kuma ba musulmi ba shi kaga wannan ke banda nassota na hadisan manzo sama da suke tsoratar da mu a game da miƙa al'amuran mu ga kafirai taimako fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yadda a nemi taimakon kafirai a yaƙi wasu kafiran ba kafirai suka zo suka ce za su taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a je ayyaki mun sun ce la inna la nantasiru bi qaumin kuffari ala qaumin kuffari ce mu ba ma neman taimakon kafirai domin mu yaki wasu kafara sai na ga magana shugabanci wanda zai jagorance ka rayuwarka tana tana hannun Allah sannan shi yake gudanar da wannan rayuwa a matsayin wakilin Allah a bankasa. ya za a yi mutum duk kwakwalwar shi ta nisan ta tafi baya tunani game da wannan sannan a shirman da suke kawo su kawo demokuraɗiyya ai ba inda aka ce ai ba kai demokuraɗiyya asalin ta kafirci ne ba kafirai suka kirkiri demokuraɗiyya suka tsara mu kuma yanayi ya zo ya ba mu ba yadda muka iya dole sai demokradiyyar nan za a samu shugabanci to ba za mu yadda musuluncin ya ba mu ka'ida ba sai mu kafirce ga baki ɗan a cikin tambayoyi na wawanci da takirci da na ji ɗaya daga cikin su na yi ɗazu na fara saurara na fita wai in ka ce mutum ya zaɓi kafiri shi ma musulmi ya zaɓi kafiri ya zama kafiri to in musulmi in arni ya zaɓi musulmi ya musulunta musulmi wanda bai je makarantar islamiyya ba ma zai iya bada wannan amsa wanda bai halartar ma karatu zai iya bada wannan amsa ai murji wai da su ne aka zo aka ake wannan kuma ba maganar da ake yi ku kuka tsara a ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya kuka ce ga tsarin da kuke son abi ita demokuraɗiyyar nan duk ai watsi da ita abu majority majority ta ce duk abu magana ma ai majority suwaye majority a zo abi majority su waye aglabiyya ai watsi da cewa eh to shikenan a fito takara kowa ya fito takara ai zabe a ga wanda zai ci kuma ai zaben Allah da Annabi ba zaben kaci ba kaci ba kaci ba kaci ba zaben zura ba waɗannan mutanen ana jin waɗanda suka ce sun bar waɗannan abubuwan da a rediyo manya-manyan mutane sun kai shekara saba'in suke ba da labarin suna cewa to wane teku ya yafe mana zuwan akwati da muka rika muku mu kuma mun yafe muku kona mana gidaje da mutumin da ya taɓa riƙe shugaban jam'iyya na jaha yake wannan bayanin ce ku yafe mana zuran akwati da muka riƙa muku a rediyo wannan ina faɗi ne a matsayin kowannen ku ya abu ne da ya shafi ƙasa duka kowa ya ci ba ni kaɗai na ji ba ba sirrin wani bane nake faɗi a rediyo aka faɗi ce ku yafe mana zuran akwatin da muka muku ji kuma mu kuma mun yafe muku kona mana gidaje da bukai yana faɗi wai da dariya a matsayin abin da suka aikata da yanzu ya tuba to ai zaben ai zaben Allah da annabi ai zube ban ta sai abu biya ɗaya kenan sannan na biyu ku kuka yi alkawari tsakanin junan ku za ku yi karɓa karɓa to a tsaya a magana karɓa karɓa ai gaskiya akan a tabbatar da alkawarin da aka yi a cika ku daina ma magana cewa ana magana cewa ba a ƙaunar wani saboda shi ba musulmi ba ne a aje wannan a ɗauko waɗannan ƙa'idojin guda biyu aiki da su sannan na uku a kula da me mutum ya yi sannan a zaɓe shi me wane tun da suka fito da waɗannan abubuwan wajibi ne a zo a fara shi na mutane a wayar da kan mutane ai abubuwan da aka yi wancan zaɓen na wayar da kan mutane da musu bayanai ba zai ba za a ki ba bana ma za su wajibi ne haƙƙi ne a yi ma mutane wannan bayani shedanu na fitowa gidan rediyo suna maganganun banza sannan ba za a fito a faɗa ma mutane gaskiya ba haka wannan wannan musiba ne kowa ya san wannan musulmin Allah ya san wannan ya san abin da ke faru duk waɗannan bayanan an ma mutane kuma duk abin da aka tsammata na fitinar da za ta abu a wancan zaɓen in an waɗannan mutanen suka kai ga madafin iko sai da aka faɗa ma mutane kuma babu abu ƙwara ɗaya da aka yi kuskure aka faɗi ya zama ba gaskiya ba duk abin da aka sai dai ma ƙari wanda ba a faɗa ba kuma ya faru to da haka ne kuma za a sake kulle mutane a sake so ake gabaki ɗaya sai mun mutu murus sannan mutu mutu shi kenan kuma malamai sannan ko larabci ba su iya faɗi da baki ba larabci wannan na gaskiya ba su wani za su ja abu ba su wani a cikin su ko bismillah bai iya ba wai su ne wai ulama so da zalintar ilimi mafi mafiyancin ku sun je awa biyu aka ba ta a gidan rediyo ko suka zo suka siya awa biyu suka yi ta rashin kunya su rashin kunya ƙarara da sunan ina ma da kun ko takaye ba a yi ba zo na mawane ne goodluck sambo ai ya kamata kowayo ba su da shi sai da su ɗan yi sakaye ma su ɗan sawo wata ƴan ƙungiya haka ah, yanzu wani wani wani dattijo a Kano ai ya kafa ƙungiyar shi ya sakaye an ba shi kuɗi shi ma zai fito ya ci gaba da halakar da al'umma shekarun shi ta in a duniya amma har yanzu bai bai tuba ba hanko ya ka hmm? to shi ta in wallahi har yanzu mutumin nan bai tuba ba to irin waɗannan bala'o'i waɗanda suke ta rubtawa a cikin mu, muna musu addu'a Allah madaukaki sarki ya dawo da su kan ba mu musu batar su halaka ire-iren waɗannan mutanen mutum ya kai shekara casa'in a duniya amma ya rika irin wannan ta da ya sai da al'ummarsa ya ɗauki al'ummarsa ya kai ta inda za a yanka ta da ɗan abin da za a ba shi yana buƙatar addu'a ‘yan uwa a yi masa addu'a idan mai shirwa ne Allah madaukaki ke shiryatar da shi irin zuma na Ibrahim shekaru shi nashi aka aqbahu ba shi ya fi muni ya fi tayar ma da masu imani hankali yana buƙatar addu'a talalabiya ce wannan ta rayuwa wallahi akwai tashin hankali a ciki mutum ya taho tarihin shi na da kyau sai rayuwar shi ta kusan karewa sai zai ba ta tarihinsa wallahi wannan bala'i a rayuwa wannan yana cin abin da Allah zai jarraba mutum da shi mafi girman jarrabawa ka taho tarihin ka na da kyau tiryan tiryan tiryan sai rayuwa ta zo maka kusa da ƙarshe sai mutum ya ɓata tarihinsa wannan bala'i ko kuma muna magana wai mutum ya wata jabiya ana magana manufar abin da mutum yake yi shi ne ake magana a kai manufar da ta sa mutum ya je koma alƙawari ne aka yi musu alƙawari ake ko alƙawarin kuɗi ko kuma alƙawarin mukami da kuma tunanin cewa tabbas waɗannan waɗanda suke rike da madafin ikon nan su za su ci gaba da mulki saboda haka suna jin tsoron idan aka kafa mulki ba da su ba suna jin tsoro da wannan bawan Allah abin Allah ya bai kamata shiga cikin wannan talalafiyar ba da yana yana rike chok a aji yana karantar da yan diploma da yan IGMB ya fito takarar gwamna kunnai da bakin sa yake faɗi ce bai da dubu ɗari a lokacin da ya fito takara har rantsuwa yake ya fito takara yi shekara ta wallahi ban so lokacin da na buɗe ina karantawa a intanet na gani ina jin yau wajen kwana ko kuɗi kenan na gani wane ya koma kaza wallahi sai da nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace Allah ka sa wannan labarin ba da gaske bane sai kaddara ta riga ta gabata addu'ar ta ba kai bala'i a cikin wannan wasu ba su ganin fa girman abin ko kuma sai an faɗa maka alƙawarin da aka mishi sannan ba ka ji a bakina ba to sannan za ka fi tsorata shi a shi haka mutane suke canzawa akan manufa kan yi addu'a ɗan uwa Allah mu da ya tsare tsare mu daga zamewa kafa abubuwan da suke faruwa na lalacewar al'umma da lalacewar zukata Allah ka tsare mu Allah mu kada ka jarabe mu a cikin addinin kada ka jarabe mu a cikin imanin ya Allah mu da kuci ka jarrabe mu da abin da zamu iya dauka kuma mu ci wannan jarrabawar mu zama a wajen ka ka jarrabe mu ne domin ka dauka matsayin mu ba dan ka kaskanta mu ba ka halakar da mu wannan wajibi ne mu ya wannan addu'a Allah ya tsare shi daga wannan fitinan الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك